الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبل كراتمنا وأن للتاف ميسونا جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية واللفر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد, بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى أولا سافيا تا ثلاثة يومنا تقوس لوقت شعبان جرما إكي صلى الله عليه وسلم دبو إلى إليه إلى أربعين دا بوكوي وندكم إكي ريدي إلى أشرين دا بوكوي غوتا دا ميلادية تربو إلى أشرين الشلاء wannan kuma shi ne darasinmu na na sha na goma sha hudu yake cewa وأما إن تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق دون من لا يعرف الحديث من المتكلم وأما, من وأما إن تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق دون من لا يعرف الحديث من المتكلمة ونحوهم فهو كذلك يكون إجماعهم على ذلك حجة قطعية لأن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من أمور الدين بأهل العلم به دون غيرهم قال وأما إن تلقاه إن تلقاه أهل الحديث وعلماؤه أما إذا حديثه حديثي لمن حديثه suka karbi hadisi hannu biyu talaqahu bil qabul wa tasdiq suka karbi hadisi hannu biyu suka gaskata shi duna man la ya'rifu al hadith banda wanda bai san hadisi ba min al mutakallimati daga cikin masu da'awar ilmul kalam wa nahwihim da ire-iren su fa huwa kadhalika shi ma kamar haka ne yakunu ijma'uhum ala dhalika hujjatan qat'iyyah ijma'in su da suka yi wajen karɓar wannan hadisin da suka tashi hujja ce ta yin kan shakku wato hadisi ko da waɗanda ba masana hadisi ba sun soke shi amma malaman hadisi sun karɓe shi duka malaman hadisi sun karɓi hadisin sun inganta shi wani can wanda ba masanin hadisi ba abinda ya sani ilmul kalam da ilmul usul usulul fiqh ko kuma fikin kawai yake takama da shi sai raunar hadisin to wannan ijma'i na su malaman hadisi hujja ce ta yankan shakku da zai sa wannan hadisin a karbe shi a matsayin hadisin da yake filin ilma al-yaqini wanda yake ba da fa'idar ilimi na yaqini ilimi na na sakankancewa wanda babu shakka cikinsa لأن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من أمور الدين لمأب لأكري وجن إجمائي أبسا كون الأمرين الأمر الديني شيني بأهل العلم به دون غيرهم أنا لأكرين دا مثلا ون علم من مثلا ون علم بند وسوء إذا أنتم مثلا علم حديثي سنين إجمائي أكن الأمر حديثي idan wani ya zo yana ta bankaurarsa ba a tsaya a kula shi maganarsa da ita da babu dubbe ne فكما لا يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها وبطرقها kamar yadda a cikin hukunce-hukuncen shari'a ba a yin izina da maganar wani a wajen kaito ijima'i sai waɗanda suke masana shari'a masana hanyoyin shari'a su ake izina da su wa humul fuqaha fil ahkami su ne waɗanda suke masana hukunce hukuncin shari'a dunan muhati wal atibba banda malaman nahau ko malaman likita wato likitoci nan zo maganar hikayar ijma'i cikin hukuncin shari'a abu ne da ya shafi sallah azumi zakka haji ciniki aure da sauransu abinda ake kaitowa da ijma'i ba a waiwayen mai likita ya ce ko mai malamin nahu ya ce ko malamin luga ko sarfu ko wani adibi mai ya faɗa ko da an samu wani ya saba ma wannan to ba ba sabaninsa a banza bai da wani tasiri wajen ya rushe wannan ijma'in nasu فكذلك لا يؤتد في hadisi على صدق الحديث وعدم صدقه إلا بأهل العلم بطرق ذلك فهكذا شيما حديثي بقى إذنا ولن إجماعين ijma'i akan gaskiyar hadisi ko rashin gaskiyarsa wato hadisin gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne ba a izina da ijma'in wasu sai waɗanda suke masana da hanyoyin hadisin da sun sanya hadisi yake ya ake ruwaito shi a ruwayarsa take waɗanda hanyoyi ya biyo su a mazajen ya kuma sifofin mazajen hadisin take suke wannan shi ake izina da shi wahum وهم علماء الحديث سنة معلمان حديثي العالمون a رسول da صلى الله عليه وسلم wanda suke masana da halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama adabituna li aqwalihi wa af'alihi waɗanda suke masu kiyaye maganganun annabi sallallahu alaihi da ayyukansa na bi ahwali hamalatul akhbari waɗanda suka san halayen marwaita hadisai fa inna ilmahum bi halil mukhbiri domin sanin da suke da shi na halin mai ba da labarin wato mai ruwayar kenan wal mukhbari anhu wanda ake riwaya a kansa ko ake riwaya da gare shi shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mimma ya'lamuna bihi sirkal akhbari sanin da da ne suke sanin gaskiyar hadisan da suke ake ruwaitowa kama annal alama almuttafaqa ala sidqihi kamar yanda a ce ga wani malami an yi ittifaki akan mutum ne mai gaskiya wani babban mutum ne mai gaskiya ko wani dan kasuwa ko wani mai ɗan siyasa an yi ittifaki kan cewa mutum ne mai gaskiya babban mutum ne ko mai gaskiya ne mai amana ne wal faqih ko kuma a ce wannan masanin fiqh ne ya kware a cikin fikihun malikiya ko a cikin fikihun shafi'iyya ko hambaliya ko makamancin haka wal mutakallim ko a ce yana da ilimin ilmul kalam yana da ilmul kalam ko sufi ko a ce a wani babban sufi ne بالنسبة إلى علماء الحديث in aka دن تاشي لعلماء الحديث معلمان حديثي ce wannan babban mutum ne mai gaskiya babban malamin fikihu ne babban malamin ilmul kalam ne babban sufi ne aka zangana shi da masu wani malami masanin hadisi kalmu haddisi wal mutakallimi to daidai yake da malamin hadisin da bai karanci ko ba sai ruwaya a cikin ruwat akwai wanda shi kawai ruwaya aka san shi da ita ba san shi da magana hukunce-hukunce na shari'a ba kuma a cikin masu ruwaya akwai wanda suke muhaddisu da ne kuma fukaha ne muhaddisu ne fukaha ne irin su malik irin su imam ahmad irin su sufiyan ibn uyayna sufiyan sauri eh, al-auza'i ibn sa'ad da ire-iren waɗannan waɗanda duka malamai ne fukaha ne kuma za ka ga ana hikaito maganganunsu a fikihu kamar ishaƙin murahuya dukansu za ka ga ana ma maganganunsu na fikihu akwai kuma waɗanda ruwat ne su dai sun ƙware wajen sanin ruwayar hadisi da ya a ruwaito shi da magana akan mazajensa iya wannan suka fi suka tsaya a kansa kamar irin yahya ibn ma'in misali mai yahya ibn ma'in ga an san shi ne a ta fuskar ruwaya da sauransu Ah, ah, ko wani kuma za ka samu kwararre ne a cikin harkar sira a sallallahu salama bayan hadisi kamar da su su su ibn ishaq kamar irin su abin okuba ah, da sauransu to duk waɗannan ka ga kowanne a wani fanni wani kuma za ka samu malamin hadisi ne kuma ƙari ne kamar abul ala al-basri kamar irin su al-asma'i da sauransu irin su al-kisa'i malamin kira'a ne malamin hadisi ne sannan kuma abin malamin nahu ne kowane za ka samu watakila yana da hadisi kuma yana da musharaka a wani fanni wani kuma za ka samu kawai ruwayar hadisin ce kawai aka san shi da ita kai misali kamar yahya ibn ma'in misali a cikin malamin manyan malamai kamar ka ce irin su <coughs> yunus ibn yazid al'aili irin su aqil ibn khalid aka zo kana karantun fikihu ka ji ana cewa ga ra'ayin ana cikin sa an kawo sunansa saboda kawai nan ruwat ne muhaddisun ne to kamar muhaddis ne wanda shi hadisi kawai ya sani wal mutakallim da wanda yake ilimin kalam kawai ya sani amma bai da musharaka a fikihu kamar irin su razi misali irin su al'amidi abu al al'amiri da sun yi suna a cikin harkar usulul fiqh amma ba su da wani sharaka ta zo a gani a cikin harkar ilimin fito bin ya a hadisi za ka je su kawai kuma malamai ne sikat ne mm. manyan ɗaliban zuhuri ne eh. قاعدين في الإمام مالك إيه، سو مكفلا سو إمام مالك سو إمام أحمد سو إمام الشافعي إيه، سو سو يحيى بن أبينا إسحاق بن راهوية سأل أوزائي سأل ليس وعليه دكتي وعلى المسند مسند الشافي إيه يعني مشاركة وعلى يعني الرواية مودعة إيه za ka samu malaman hadisi ko foka hau ne fi na salamu za ka ga suna da in kana karatun littafin fiko za ka ji ana kara a ce ishaq ya ce kaza ishaq ɗin rahoya ya tafi akan kaza allais ya tafi akan kaza da sauransu wani kuma kawai sai dai ka gan shi a maganar isnadi kamar da na faɗa maka ba irin yahya ibn ma'in yahya ibn ma'in ya fi karkata zuwa ga ra'ayin abi hanifa a fiƙo ya fi karkata zuwa ga ra'ayin ra'ayin abu hanifa to irin wannan to kaga waɗannan ruwat ne kawai amma ko manya ne a cikin harkar hadisi amma ba su da musharaka mai ƙarfi cikin harkar fiƙo suka abu da ya shafi fiƙo suna koma zuwa ga manyan malamai wanda suka ƙware a cikin wannan amma yanzu ka ɗauki abu ubai kasir ibn sallam kaga wannan musharaka sa ba magana ce ga musharaka ba Fakihi ne lugawi ne muhaddis ne faƙihi ne lugawi ne muhaddis ne to haka to shi ne ce kamar malamin hadisi ne wanda kawai hadisi ya iya wal mutakallim ko malamin ilmin kalam ne wanda kalam ya iya bi nisbati ila al-faqih in ka danganta shi da faqih wal jumhur ala anna ha'ula'i to a gurin jumhur waɗannan kamar muhaddis alladhi la fiqh lahu ko la musharakata lahu fil fiqh kamar mutakallim alladhi la musharakata lahu fi kamar usuli wanda kawai a magana usuli ya sani bai san fiqh ba hmm. al-jumhur ala anna haula ila da bi khilafihim to kawo hukuncin shari'a aka ce wani daga cikin su ya saba hmm. ba ba a ma wayan maganar sa sabanin sa da rashin sa da ne wa qad wasu daga cikin malami sun ce innahu da bi lafiya in sun saba ana iya la'akari da sabanin su amma maganar wacce ta farko ita ce magana mai karfi fa haka za أهل الحديث متكلم أو فقير aw faqih to haka nan aka shigo fannin hadisi sai wani daga cikin mutakallimin sai ya saba wa ahlul hadisi sun inganta hadisi sai shi ya ce shi bai yadda ba to a banza ya ce ya yadda bai yadda ba duk ɗaya ne ko kuma wani faƙihi wanda shi ba a san shi da wata musharaka kauya cikin harkar hadisi ba daidai ke da awamun nas cikin harkar hadisi to don kasancewarsa faƙihi ya zo ya sa baki cikin harkar ilimin hadisi to ya yi a banza don ya saba kamar da shi da babu duk daya وهذا في الخبر الواحد المختص ina jin babu ne nan balale akwai ta ba zai zama wa hada fi al-khabar al-wahid al-mukhtass alladhi lam yatawatar illa lam yatawatar la lafzuhu wa la ma'nahu wannan maganar da yake yin ta yana magana ne akan kabarul wahid wanda ba mutawatiri ba ba mutawatiri ta fuskar lafazin ba ba mutawatiri ta fuskar ma'ana ba kabarul wahid ne wanda yake na daban wanda shi ba mutawatiri tunda shi mutawatiri an gama maganarsa shi mutawatiri ba ba wani sabani akan sa sawa'un ta tawatur lafzi ko at-tawatur al-ma'nawi wannan yufidu al-yaqin wa yufidu al-ilm wa qad alimta anna tawatur ka riga ka sani cikin bayanan da nayi a baya cewa shi tawaturi la yushtaratu fihi adadun mu'ayyana. ba a sharɗanta wani adadi muayyani alal qawli sahihi bisa magana mai inganci ba a cewa ga adadin mutanen da su ne na tawaturi ana cewa dai kawai ya kai aiwato shi ta hanyar wani adadi waɗanda ya stahilu tawatsu uhumu tawafu kuma alkazi sifar masu wannan sifa kawai amma ba a iya ƙayyade adadi ba rashin ƙayyade adadin shi ne sahihi fayattasiru ba'du hadha alqism bil qism al-awwali to shi wannan kismi da yake magana akan shi shine khabarul wahid alladhi lam yatawatar lafzuhu wala ma'nahu zai iya haɗewa da kismi na farko shine المتواتر لفظا ومعنى فاغاني شين فيتصل بعض هذا الكسم الكسم اللي yake magana كسر sai yanzu خبر الواحد الذي لم يتواتر لفظه ومعناه لكن احتف احتفت به القرائن وتلقته الأمة بالقبول ما لم يسنكر في شهر النبي حديث الصحيحين كما حديث البخاري ومسلم تشيما ديكي لو انت اسم النفلكم shi ma ɗaya yake da wancan kismin na farko na mutawatir fa yakunu mutawahum bil qism al awwal idza kana ma rawahu al wahid wal ithnan qad yahsul bihi al ilm idan ya zanto abinda shi mutum ɗaya din nan ya rawaito muna misali ko yaushe da hadisi inna al a'mal bin yadda shine kurkusa shine al fard da mutane suke suke yawan kan ka dauki al arba'una hadisan farkon hadisi shine wannan to hadisi ne wanda yake الخبر الواحد من الفرد الصحيح لكن تلطفه الأمة بالطبول توشي مع زي كهدي لنفرقو شيني المتواتر لفظا وما المتواتر لفظا أو المتواتر معنا أنفيتونا فيكون متواترا باعتبار صفاتهم وغيرها من القرائن والضمائم فيما سيزوك ومتواترين سيزم الشيما متواترين في حديث إنما الأعمال بالنيات إلى إلهنا باعتبار صفاتهم جورا لصفوف مأسور واير سكان ومن المكلم سالي مالك النافع عن ابن عمر وكو أبي الزلال عن الأعرج عن أبي هريرة كانوا جوانا متانا كوس الزهري أن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مثالي كانوا بيسو ظاهرة شئيلا ليه waɗannan duka sun cika sifofi na malamai ingantattu isassu kafaffu a cikin harkar ilimi sun rubuci wani abin da kowa ya karɓe shi ba wanda kuma ya yi inkarin wani abin da suka wannan to shi ma wannan <clears throat> saboda sifar da suke da ita ta kamala a cikin wannan fanni hadisin su ya ƙara sama ya shiga cikin wato mutawatiri ah, wanda yake na farko wajen wajen wajen ifadatul ilmi wajen cewa shi ma yana tabbatar da abin nan abin da suka zo da shi abin ne na tabbaci tabbaci ne gini da itibari sifatihim wa ghairiha min alqara'in wa dhama'im idan aka yi itibari aka yi la'akari da sifofinsu da sauran da wasu abubuwa na alƙara'in wasu dalilai da suka haɗe da wannan ruwayar wadda ma'imi da wasu abubuwa da za a haɗa su da wannan ruwayar kamar da muka ambata a baya wasu kara'in kara'in wajen riwaya kara'in halin mai riwayar kara'in na yanayin yadda ya riwayar duk waɗanda a bayan mun ɗan misalan su wa kafiru minan nasi da yawa daga cikin malamai la yusammihi mutawatiran ba sa ce masa mutawatiri Bal بل يجعله بل يجعل ما رواه الأربعة a أخبار الآحاد Wani ma daga cikinsu zai ce. abinda malamai hudu suka ruwaito ko ruwato guda hudu suka ruwaito na akhbarul ahad zai sa shi cikin akhbarul ahad ne mutlaka wato al-mashhur alladhi rawahu thalatha fama fawq kula sun kai hudu suka ruwaito shi to shi kawai yana cikin akhbarul ahad ne kawai ko da ba zai kai shi wancan mataki na tawaturi ba saboda saboda shi a gurinsa adadi yake rurawa to hudu din nan abun sa baya kaiwa masakin tawaturi wa ya tawaqqafu fi ma rawahu al-khamsa idan biyar suka ruwaito ya ce to ya tawaqqufi shi bai ce da shi mutawatir ba shi kuma ya ya yi fidda abin ya yi bai bai ya dauke shi daga ahad amma kuma bai kai shi mutawatir ba ya yi tawaqqufi a kansa kama ya kulu hulqadi abubakar kamar da abubakar al-baqillani yake fada wal qadi abu ya'la da alkazi abu ya ala cikin hanabila abubakar ba tsarkakin lani ba zalike ne abu ya ala kuma ba hambali ne fi ba a da kutubi a wasu littattafansa zaman ya kawo su a baya cikin masu saba wa jumhur na ɗaukakin malamai na magabata da waɗanda suka zo a baya ana tuna karatun na farko ya nassanta waɗannan mutanen walin nasu fil adadi a akwalun kasira to nawa ne adadin da ku kuke ganin sai sun mai ruwaya ya kai sannan za a ce ruwaya wato masu ruwaya sun kai wannan adadi sannan za a kira ruwaya su mutawatira to su kuma sai suke ta sabani su wanda suke kayyadewa da adadi wasu ce saba wasu ce isna ashara wasu ce arba'una wasu ce salatu mai asin wa biyu ta ashara dari uku da yan kai da sha kaɗan to kawai wani zai dubi kawai wani adadi da ya zo alkur'ani an faɗi saba'a hmm. wai kuluna saba'atun wa sabinuhum kalbuhum sai da saba'a ta zo to sai ce to shine adadin mutawatir eh, ko isnai ashar wa qatta'nahum isnai ashar asbatan umama sha biyu to shi ne adadin tawatir ko arba'in a faɗi a watan mabitaturan fatuwar mabitaturan biyu arba'in na laila eh to ɗari uku da sha wani abu su kuma adadin mayakan badar adadin mayakan badar ai ba za faɗa hudu ba sa faɗa hudu yawa shi hudu sun sashi a cikin akhbarul ahad mutlaka kawai wani adabi ya zo to salatu mi'atin wa bid'a ta ashar su kuma yawan mayakan badar وغير ذلك مما حكي الدم بنبنون إلى بندبا وستي سبعين واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ولا أعلم بها قائلا مؤينة ولا حجة سلسكا لمن سمون وان يأينا وان نمى في المعنوبة أتيقى وانا وانا يأتفئ أكن على كذا سيدي كوي أنا هكيتو مغانا ميكوش ولا حجة حجة تذكر وتحجة تأذو أغنيه ga koma cikin tadribin rawi ko littafin fatul bugis na sakawi ta ga ya kawo wannan maganganun da kuma irin waɗannan hujjojin da ake bayarwa amma duk hujjoji ne da in kula ba su da alaƙa da abin da ake magana a kansa wal ismu salis sai ismi na uku yanzu ya gama da al hmm? aka koma can baya a ya kasa su uku ko ba a manta ba shafi na nawa kenan شافينا الثلاثين نشيدة ثلاثين نشيدة والثالث خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله أه؟ العدل الثالث هناك آه. إيه، الثالث خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله هنا كان شافي لثلاثة دشلة آه، أسلم أسل مقنع آه. إيه تعيدا ما أخوش دولة سيازور إيه سيازور إنت العدل suka yi laifin alif kai ba su ce azabi ɗin ba suna nufin da zabi ɗin eh, tun da shi ne sharaɗin hadisi sahihi to yanzu nan yana magana akan hadisi sahihi wanda ya cika sharuɗin siha amma ba a cikin sahihai ne gani ba ce an same shi a cikin musar imam ahmad ban same shi a sunan abi dawud ban same shi a cikin sunan abin nasa'i ko jami'ar turbizi da sauransu hadisi ne shi baya daga cikin wanda aka ce ummatu bil qabul an gane shi yake magana a kansa allazi tajarrada anil qara'in shi bai da waɗannan qara'i din da ake ta hikaitowa amma kuma wanda ya rawaito shi mutum da ne adali mai kiyayewa daga irinsa daga irinsa daga irinsa har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam allazi yajibu qabuluhu wanda wajibi ne a karbe shi ba wani wanda ya ce ba za a karɓi wannan hadisan ba hatta hatta su cikin waɗanda ake rigimar da su ba su ce ba za a karɓe shi ba yanzu suna magana ne akan ta hubban ko a ta ilm a gurin su daman tun da wancan da ya gabace shi ma suna cewa ifi da zan kaga wannan mai babu aula eh to mu gaban su to mu da muka yadda da na ɗaya na biyu da su ta ilm to wannan shi ba. mun yadda mu duka da su da mu da gaba ɗaya cewa wajibi a karbe shi a aiki da shi wal amalu bihi alal muslimina kaga ba ana tantamar a aiki da shi ko ka a aiki da shi bane dukkan mu mun yadda a aiki da shi amma su kan mu manta al mustafid ma wanda talaqqatu al ummatu bil qabul suna cewa ya juzu aklan an yakuna an yakuna al hadithu أو هذا الحديث في نفس في في نفس الأمر أن يكون في الباطن كذبا فسزيوا amma dai wajibi ne a yi aiki da shi a hakan ko da ƙaryar ne to kaga min babu aula shi wannan su faɗi haka a kansa to amma ba tun za a karɓa wannan masu ce za su ce za a karɓa laisa kullu khabarin min kulli adlin dabitin bal al-khabar alladhi awjabat ash-shari'atu tasdiqa mithlihi wal 'amali bihi فهذا في إفادة العلم به قولان هما روايتان بعدك خبري خبر بعدك حديثي daga kowane adali zabiti ba ake magana a'a khabar din da aujabati shari'atu tasdiqa mislihi wanda shari'a ta ce dole a gaskata irinsa wal amal bihi ay aiki da shi domin akwai sanda al-thiqa ajali ne zai rawaci hadisi ko ya kuskure a fada ya kuskure a nan a ce a zuhuri ya yi a malik ya yi kuskure a wannan hadisi ko ibn wayla ya kuskure a wannan hadisi wani ga khabar adalin ne za mu amma a nan ya rasa ka'ida to wannan shari'a ba ta wajen ta aiki da shi ba amma ko ya yi irsalin sa misali zuhuri ya rawaito hadisi mursalan eh, ko katada ya rawaito hadisi mursalan ma'ana bai faɗi sinadinsa cikakke ba kaga shari'a ba ta wajabta aiki da wannan ba amma ana magana wanda shari'a ta wajabta aiki da shi sabar ɗin da ya cika sharuɗin da ake buƙata fa haza fi ifadatul ilmi bihi qawlani huma riwayatan an ahmad to wannan wajen a ce yufidu al-ilma akwai kauli biyu kuma ruwayoyi ne duka daga imam ahmad akwai kaulin da ya ce shi ma idan ba a samu wani ya sulke shi ba a samu saɓani a kansa bai fi rilis kabar ne a cikin musulun imam ahmad ko cikin sunan abi dawud ko jami'ar tirmidhi ya cika sharaɗin siha kuma ba a taɓa samun wani daga cikin malaman hadisi ya sulke shi ba to shi ma wannan ya da rilis ko da ba a cikin sahihain wata ruwa suka ce fi da al-ghalib hmm. إحداهما رواية تفرقود إمام أحمد أنه يفيد العلم أيضا فيما حكى كمروة أنشان يفيد العلم وهي إحدى الروايتان عن مالك وإتما رواية إيتي لكتك رواية يبيل مالك وقول الحارث المحاسبي هو شين قول الحارث المحاسبي لكتك تا تصوف وأبو تا إبادة وغيره لسورنسو وهو قول محمد بن قويز من داك فيما ما بين الخويز بنداد تذكر معلمون مالكية وقول طوائف من أهل الحديث يكون إتشي ما بين وصل تذكر معلمون حديثي ونجوي معلمون حديثي وأهل الظاهري يكون ظاهرية وأنا شير رأي ابن ابن حزم ألف فاشي يي دفاعي أكرت أشكل تفنسا الإحكام في أصول الأحكام يا يا يا كاوه الجودي أكرت كان ما سيوه kan cewa lalle wannan ma yufi da ilma al-yaqini ad-daruri in ba gaskiya bane to Allah ba zai bar abun ya tafiya a haka ba sai an samu wanda suka yi bayanin sa zai yi wa ce hadisi ya inganta ta fuskar isnadi amma ko bai inganta ba annabi ya faɗa kuma ya ta tabbata a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta ruwaya sa haka ba tare da an samu bayanin al'umma a kansa ba domin hujjar Allah ta kafu akan al'umma idan zan hujjar Allah za ta tsaya daukan wannan tababar to hujjar Allah ba ta tsaya ba kenan wa ta'ifatu min ashabi Ahmad da wasu daga cikin almajiran Imam Ahmad wa thaniya riwaya ta biyu la yujibu al-ilma wa la yuhlafu ala madmunihi la yujibu al-ilma baya wajabta yaqini kuma ba za a iya rantsuwa akan abin da ya kunsa ba a ce wallahi annabi ya faɗi shi wa hada qawl jumhur ahli al-kalam kamar magana ita ce magana mafiya yawan mutakallimin wa akthar mutaakhiri al-fuqaha da yawancin malaman fiqh na baya baya wa tawa'ifa da wasu kungiyoyi min ahli al-hadisi sun tafi akan haka لأن ذلك العدل دون أن آدل قداء ya juzu alaihi alkadibu abdan aw khata a hankalce zai iya yin ƙarya ko da gangan ko bisa kuskure wal abdu qad yu'lamu intifa'uhu to gangancin za a iya sanin ba zai yi da mutumin da aka sani adali ne mai amana ne mai addini ne mai tsantseni ne za a iya sanin cewa a wannan ba zai wa annabi ƙarya da gangan ba amma kuskure fa ba za a iya kore shi ba lakin al khata la yu'lamu intifa'uhu ba za a iya kore kuskure ba don yana adali amintacce mai tsoron Allah zai iya yin kuskure fa inna al-insana qad yukhti'u sam'uhu jinsa zai iya kuskure masa an faɗi wata magana ya ji ba daidai ba ta haka aka faɗa ya je yana maimaita ta wa qad yukhti'u fahmuhu lima sami'ahu zai iya ji kuma ya kuskure wajen fahimta sai rika ba da shi ba daidai ba wa qad yukhti'u dhabtuhu lahu wa hifdhuhu tayu ya haddace wa lokaci yadda ta kubuce masa sai dan adam ne hmm. wa qad yukhti'u lisanuhu fi tablighi ta yi harshen sai ya zame wajen isar da sakon sai zamiyar harshe yayi kubutar baki ba yadda ya so faɗa ba haka harshen sa kuma yake ya faɗa ba hmm. fama a hazihi za to idan har haka waɗannan abubuwan za su iya faruwa a hankalce لا يقطأ بأدمها هاتوبي كما تأيد في تبس باب السبا وانا شين رأي نبي شين رأي نبي وانا أنا كما قنا أكن حديثي صحيح الذي لم تحتف به القرائن كذا با با حديث الصحيحين اكيد قنا حديث الصحيحين هنا شكين كسر من دمك كمان في بخاري ومسلم انا انا داني kaga ra'ayi biyu ne to ko akan wannan in mutum mai adalci ne ba zai kai to da ra'ayi ɗaya ba ya ce ai hadisai da hadisa annabi ko da akan wannan kisimin bare ma ya yi kudin goro ya ce mutawatiri shi ne kaɗai za ka iya rantsa wanda ba mutawa shi kuma ɗan kaɗan ne shi kuma wanda ba mutawatiri mai shi fi yawa kuma ka iya saka rantsa annabi ya faɗa ba a gidan magana ba haka ciki a ilimin ce ba magana tana da faɗi kashe-kashen yana da faɗi to za ka zo kashin da aka samu shi ma kuma saɓani aka samu kaga mutum mai amana mai adalci bai kamata ya kawai kawai da tsun magana ɗaya ba ya gaya ya faɗe ta a cikin awamun nasi wanda ko kalmar zaton ma ba su gane mai ake nufi da ita ba a zannu ɗin da yake magana ba su basu ba su gane abin da ake nufi ba ko za su tafi ma zuwa ga ga ma'anar da take mara kyau to kaga yadda magana take kaga yadda aka dauko da dancan sai yanzu aka zo wannan gabar ita ma sabani ne maganar imamu ahmad biyu ce maganar imam malik biyu ce da yawa daga cikin abin a halin hadisi ahalul zahir da tsa'ifa min ashabi ahmad duk sun tafi akan ta farko sai aka samu waɗanda su kuma yawanci jumhur ahalin kalam ne mutaakhiri a fuqaha ne su suke wannan magana ta biyu sai ya ce walil awwalina hujjatun na farkon suna da hujjoji laisa hadha mawdi' istiqsa'iha ba nan ne kamata mu kasa da kama mu bi su keke da keke ibn qayyim a cikin littafin sa sawa'iqul mursala ya tafi a kan ra'ayin farko shi littafin sassuwar mursala kuma ya kawo hujjojin kamar yadda suke kamar yadda ibn hajjim a cikin eh, al'ihkam fi usul al'ihkam kamar yadda muka faɗa ya tafi a kan na farko kuma ya kawo hujjojin saka wanda yake so ga hujjojin magana farko cewa su ma tufilu ilma al-yaqini to duba littafin sa'ikul mursala na na na ibn al-qayyim آه، ومختصر انسى مختصر السوائق المرسلة ذيقا يدي جوقهم وقنا باك على ما باك كل تافي منا أبدا من نقل جوسو ديار دي مثلا ننسو اللي آه، تافي القرآني ذلة والسنة القرآنيون والسنة النبوية إذ هم لا يجعلون خصولا للعلم بهذا من جهة العدد المضطردة في حق الكفار وغيرهم إذ هم لا يجعلون حصول العلم بهذا من جهة العادة المضطردة في حق الكفار وغيرهم ومن سوء ولن وتكسون فرقه بس تشوى حصول العلم سام يكيني ينا ساموني كوي تفسر أددي كو يوش أكسام أددي يا يو يا يو جروايا يو sai to shi kenan yafi da ilma akwai abin da kafirai za su za su su raja a kansa su yawa masu faɗinsa amma kuma la yafi da ilma kama ya ƙulu hul mutakallimuna fi tawaturi kamar yadda su mutakallimun suke faɗa game da tawaturi domin kana maganar tawaturi a gurin ahlul kalam wanda shine kuma usuliyuna suke faɗa a cikin littattafansu wanda babu shi a gurin malaman hadisi su abun su at-tawatur wannan adadin ba a bincike akan sifar sama ba a bincike akan sifar sa adalai ne ba adalai ba ne fasikai ne ba fasikai ba ne kafirai ne musulmi ne ba a bincike akan adalai in suna magana tawaturi ba a magana sifa shi yasa suke cewa shi mutawatiri ba a bincike akan sa an fahimci abin da nake nufi to kaga babu wannan ilimin hadisi ilimin hadisi kowane irin ruwaya sai a bincike akan marwaitanta za ka ga an ka hadisi ta hanyoyi da yawa ba ce duk bai inganta ba hanyoyin ma rauni suka kara masa saboda sata ce kan sata wanda ya rawaita wanda ya sata daga wajen wanda ya sata daga wanda ya kara wanda ya rage sai ya yawa duk yawan banza ne la ya la ta zidu illa za illa da'afan za ka yawa ba shi kawai suke duba musu malaman hadisi an fahimta to kaga wannan da su malaman usuli suke faɗa na tawaturi sai yasa za ga malaman hadisi suna cewa at-tawatur bi ma'anahu inda al-usuliyyin laysa min min ilmi al-hadith laysa min ilmi al-hadith ba daga cikin alwa ilmi al-hadith aslan wanda ya fara shigo da shi shine khatibul baghdadi cikin al-kifaya amma da wanda suka zo daga baya duk suka kore shi cewa wannan ba cikin ilmin hadith laysa min ilmi al-isnad علم الإسناد يخضأ للبحث في أحوال الرواة باب وني الحديث da za a ce shi kawai tunda ya zo da yawa kawai shi ke ya hayi dole sai an duba ko da ta kuyatar ruwaya ne ana cewa Allah shi da zafuwa amma da wani kazzab zai ruwaito wani ma kazzab wani kazzab wani kazzab su kai ɗari a malamin hadisi ƙarin nutsuwa zai cewa wannan hadisin ba gaskiya ba ne ka ce masa dan me ya ce inda hadisin gaskiya ne malamai amintattu ba za su kyale shi a hannun ta su ta da shi ba su ya kamata su fuka su kowa inda har da a ce hadisi ne ba shuru irin wannan ta bai dan me ya a yake ta yawa a hannun ta kawai kaga shigarsa cikin hannunsu da yawa ya nuna cewa kawai harka ce ta sayan buri. Eh. to su kuma abun malaman usulu المتواتر باب قاتل بازي صلاة التواتر إذا إيه قتل بازي إيه إيه أو لما سوصول إيه أو لما سوصول لا باب قتل بازي شيني أبينا نيكي حديثي بها كمان كما يقول المتكلمون في التواتر الذي يحصل العلم فيه بخبر الكفار والفساد لا يتامن لا بار لا بار الدفاتر الكافر إذا سكاو أما يسكي تواتر يشكينا wa inda ƙulu na su malaman hadisi suna cewa hazamin min hifzillahi ta'ala lidhikri alladhi a bihi rasulahu wancan kabar wanda ya zo ta hanyar wani adali amintacce malami amintacce adali da isnadi muttasili har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da samun wani shuzuz ko wata illa a cikin sanadinsa ba wannan hadisi sahihi ne kuma yufidul ya al-yaqini saboda me saboda Allah ya yi alkawarin tsare azzikir shi ne alqur'ani Allah ya yi alkawarin tsari shi Tsari shi kuma ba yana nufin tsare lafazinsa kadai ba tsare lafazinsa da da ma'anarsa domin tsare lafazinsa kadai ba tare da tsare ma'anarsa ba hujja ba za ta tsaya da wannan ba hujjar Allah ba za ta tsaya akan halittunsa da tsare lafazin kadai ba a ce kawai ana karanta lafazin amma ma'anar ta bace to ba wanda za ka yi wa hujja da wannan kuma saboda haka Allah ya alkawarin tsare Alƙur'ani gaba ɗayansa lafzan wa ma'ana lafzan wa ma'ana in ka fitar da sussar ma'ana to yi wa abin tangarɗa ba karama ba hifzin ba zai amfani ba to su suke cewa to wannan hadisin sahihi da ya tabbata da isnadi sahihi kuma babu wani malamin hadisi masani da ya ce ya ga wata illarsa tun daga lokacin da ake fara ruwayar hadisi har aka zo zamanin da ake ciki ba wani malamin hadisi da ya tsinkaye zuwa ga illarsa ya yi bayani kuma a ce wannan hadisin ƙarya ne ko wannan hadisin ba haka yake ba bai faɗa ba kaga Allah ba zai wannan ga addinin da ya alkawarin tsare shi ba shine ce hada min babu hifdillahi ta'ala lizikri allazi ba'atha bihi rasulahu wa ismatihi li hujjatihi da kariyar da yake ba wa hujjarsa an yujiba ala al-ummati ittiba an yujiba an al-ummati ittiba ittiba ma yakunu batilan a ce Allah ya wajabta wa al'umma su bi abin da yake ba gaskiya ba ba sai yiwu ba idan har mun yarda cewa hadisi sahihi al-muttasil isnad ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a karbe shi ayi aiki da shi kamar yadda mu da ku da kuke wannan magana duk mun haɗu akan haka to ta yaya Allah zai wajabta wa al'umma su yi aiki da abin da yake ƙarya ne iz laujaza zalika إن هكتا يا هلتا ولم يبق بعد محمد النبي صلى الله عليه وسلم بيان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما باب ولا النبي ندائكم يبين الخطأ لذي بيان وأنه كسكرا لم تقم حجة الله على أهل الأرض في ذلك تهجر ألا باتت يا أكم تاني تند من سني شيء النبي صلى الله عليه وسلم شيء نذكر شيء قوانا سأنبا الله سبحانه وتعالى أيكوس تترف wani annabi ya tafi Allah ya kawo wani annabi za ka ana wani kuskure da yake yawo cikin al'umma annabin sai bayani to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ga wata maganar ana danganta masa kuma ba gaskiya ba ce kuma a barta Allah ya barta haka ta ta tafiya a ta aiki da ƙarya kaga hujjar Allah ba su kai akan mutane ba mutane sai su yi bore tun da haka ne kaga akwai yiwuwar abin da suke yi ma ba gaskiya ba ne kuma ba ka da abin da za ka yi kafa musu hujja da shi ولكان قد أوجب الله على الناس أن يقولوا على ما هو في نفس الأمر كذبا ولكان قد أوجب الله على الناس أن يقولوا على ما هو في نفس الأمر كذبا ويقولوا متى كان المحدث قد كذب أو غلط فلا بد أن ينسب الله حجة يبين بها ذلك ولكان قد أوجب الله على الناس أن يقولوا على ما هو في نفس الأمر كذبا da ya zama wajibi ne kenan mutane su yi ta faɗar abin da suka san cewa ƙarya ne su yi ta faɗar abin da fi nafsul amurka zai su yi ta faɗarsa ce an ƙarya ne amma an wajarta maka kai ta karanto shi kana yi mutane wa da shi ƙarya ce amma an wajarta maka kai ta faɗarsa ina aka taɓa samun wannan waya ƙuluna su dai malaman masu wannan ra'ayin na farko suna cewa matakan muhaddisu kan ta zaba. Duk kanin muhaddisu ɗan ka zaba au duk sanda za a samu malamin hadisi ya yi ƙarya ko ya yi kuskure falabud da an yansu da Allah hujjata bai bayyana biya zalika to babu makawa Allah sai ya kawo hujjata da za ta bayyana wannan kuskuren ko ƙaryar ta Allah ba zai bar abin ya rufe bai ta tafiya a haka kamar kala ba'adu salafi kamar yadda wani daga cikin magabata سيدي عبد الله بن مبارك وانك تكون مقدما لتفهم الموضوعات لابن الجوزي يكاو ابن المبارك ينشو لو هم رجل في السحر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح لأصبح والناس يقولون قول أصبح الناس يقولون إلى قول أولم كوبا أولم بزي بزي أولم وقالت kamar iya la'asbahan nasu ya kuluna haza kaza haza kaza duk zai yi a larabci sau da ko bai kara hudun ba kara ta abirakin yana na kamar daga wajen sani amma yana ga magana ba ta miƙe ba ko ya koma zuwa ga masdar din shine al-mawdu'at ya ga ko hudun al-muhim <coughs> yace law hamma rajulun fi sahari da wani mutum a gefen asuba cikin dare gefen asuba zai tashi ya yi bacci ya farka ya sa a ransa zai yi wa annabi karya ya ƙudurci a ransa cewa zan kirkiri karya in danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallam la su ya nasu na haza kadhab da ya wayi gari mutane na nuna cewa ta ga makaryaci ga makaryaci wato sai Allah ya tura masa asiri ba zai rufa masa asiri duk wanda zai fake da annabi sallallahu alaihi wasallam mai ƙarya to ba zai kai labari ba Allah ba zai rufa masa asiri ya ta karere ba mutane ba su gane shi ba sai an gane shi to shi ne in aka samu hadisi sahihi ya inganta al'umma tana aiki da shi wajibi tana aiki da shi a cikin ayyukanta na ibada ce kuma annabi bai faɗa ba kuma Allah ya rufe bakin kowa ya tafi akan karya. Allah ya yi wajen mutane ku ta faɗa ƙarya shi <laughs> to wanda hankali ba zai yiwu ba hmm. shi yasa suka ce yuridul ilmal yaqini ay huwa kadhalika fi nafsi al hmm. haka yake haka yake annabi din ya faɗa hmm. an fahimta an ka kula in taymiya ya kuka karkata zuwa ga wannan ra'ayi na ya ce hujjojin ma ba sai ya kawo su da kisa amma kuma gashi yana ta kawo maganar da kana iya gamsuwa da iya wannan sai ya ce wafi fi zalika min albast ma la yattasu bi hadha almakan akwai ƙarin bayani mai fadi da ba da ba zai yi a iya ba za a kashi a nan ba wato nan da ya dan baka ne a takaice wala ya kifu garaduna alaihi ko mu manufan mu bata tsaya akan iya wannan bayanin ba ko da shi ko ba shi manufan mu za ta samu fa inna ammatal ahadith allati yuhtaju biha fi mawarij an-nisa' domin yawancin hadisan da ake hujja da su yayin da ake ja'in ja yawancin hadisan da ake hujja da su yayin da ake ja'in ja da abokan husuma la ya kurudu ala kismin awwal wa sani ba sa fita daga kismin farko da na biyu yasa a wani guri wasu gurare a cikin majmu'ul fatawa ya ta kawowa sai yawancin hadisai yawancin hadisai da suka zo ana ahkam za ka samu suna shiga babin mutawatir lafabin nan ma'anan yawa yawa za ka suna shiga babin mutawatir ma'anan ballan kuma kuma hadisan da ake hujja da su a cikin sha'anin aƙida أحاديث الشفاعة أحاديث عذاب القبر أحاديث الرؤية أحاديث الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الصراط za ka samu hadisai da suka zo ta hanyoyin sahabbai daban-daban da da lafuzza daban-daban amma suna nuna ma'ana ɗaya saboda ka yawanci in ka ga ana da rigima inda aka duba hadisan sai ka samu ko dai a kisimin farko ko a kisimin na ko a ce bukari musulun suka rawaito saboda ka shi yasa ya ce wannan na kisimi na uku da ake ta ba a kansa har ake wannan jayayya mu wajen tabbatar da abin da muke so mu tabbatar da sufin Allah ba mu da bukatar ma sai mun tsaya mai ta dogon bayani a kansa ko da shi ko ba shi hadisan da muke kawowa suna kisimin farko ko na biyu an fahimci abin da yake shine ma'anarsa wala ya tsifu gharaduna alaihi fa inna ammatal ahadith allati yuhtaju biha fi mawarid an-nizai la yakhruju an al-qism al-awwal aw al thani wa ahadith al-usul al-kibar hadisan da suke magana akan manya-manyan aqidu allati biha يميز أهل السنة والجماعة والنسسون أكي بمج أهل السنة واتو أكيلون أكي بمج ونطن سنة ونطن بدعاني هي من الكسم المتواتر لفظا أو معنى هذا حديثين إذا سكبتوا لك كسم فوقوق نبي صورة كاقبا ما ساتكين إن أكي سامانه وليها كتير متنبذي لنتي النبي أفضل وفي لفظها يخال وفي لفظها يخالف الخوارج والروافد والجهمية والقدرية من المؤتزلة ونحوهم أكل لفظ أكل لفظ هديسني خوارج ودا روافد وبيا شيء الدين شيء لجهمية لقدرية لتكون مؤتزلة سكي سابعة sai ba su yadda ba ba su yadda Eh, an zo gaba eh, so za mu tsaya a nan insha Allah sai kuma karatu na gaba inda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya nuna mana kuskuren kuma ya yafe mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh